kai ka gani <laughs> wallahi abun ai ka san ban sani ba to eh. dole abun ya kulla kai sai na kamar yi nisa musamman kuma tunda ba mawa ne da shi yawwa eh wallahi amma kullun kullun na faɗa ma ina ganin sa sallasin Wala mu da gida. Wallahi alhamdulillah malam bara. Ya shige shige. Wallahi na nana a da abu ya fara tattabawa kuma <laughs> sai suka zo suka dakatar da ni. Eh suwa. Su can abin nan din. To kiya nan? Eh, eh su su su nasib din. Eh eh. eh. maza da aka samu mm. suka ce in je maza ilali bank uh, wannan bank statement eh. na je na lalubu mm. reference later eh. guarantee later ta high court din nan mm. din na je na yi to kuma da suka yi mun apply ni visa kasan dama ya ce na gama tattara abin da zan tattara eh. kuma sabon gara zai ni visa to sai mun da suka tashi su kuma sai suka tura da October. yana wata eh september october eh wata wata wata uku kenan wata eh, ka ce shi ba liman su masu biza na'am eh mm. wasu ya october ya mun biza ah. me kake dauka to yanzu to ne gwaji eh. sai suka ce to yanzu ka gari an riga abin nan gashi gashi to kuma jiya da daddare sai suka dada azalzalo ne mm. suka turo da wata kadara biyu malam zanen na wasu takarda mm. na je na suka ce in maza in je in yi printing din in yi signing suna shi kan da a to shine yanzu musab abin ya sa kake kashe kwamfuta ya ce kawai inda yiwuwar sati mai zuwa ke idan idan da yiwuwar ake ciki yau eh, ba kawai sati mai zuwa an gama shirya abubuwan ce ba kara da shirya wani shirya su sauri kawai sati mai zuwa jiya mun biza an ce ba matsala eh. ana yi ba wata ito san ta ka jagwal ka je ka a wani dama yawan lai na gaji sai na ka can ma ba su na san mutane a harkar kyauta za a yi wallahi ka san wannan dogon mai zuwa wasu dogaye su biyu wani da wani kristal mai girma haka a ciki tana zuwa da wata mota irin ta mara a shi ka suke Allah na san dai a haka suke aiki amma da za a yi masa magana yi ba na kara kuma fi zama ya ba zai iya ta ba ba ka ba ina ba ina zuwa sun tashi ba a sun ce gobe ba ka yanzu gobe ba sun ce ka ba shi bai amfani shi wai shi ma da shi za a ko ko ta ne na lafiya na lafiya ya gudu wannan ba ba guda ba na a ta na zo ya goge ba. wallahi saboda ba kudin shi bane a banza ta sai ma wallahi ya ma ni ni da kaga ina ni da kaga a banza ya sai ma ita eh, ya ta nazo daidai zan shawara kwana eh. wallahi kawai ta a hannuna na yi waya ni ban sani ba yadda ka san wanda aka zo aka tafi a hannuna kawai sai ni ne kuma wallahi ta je da fuska sai mai mai ta ne na wallahi ta tabuci eh wallahi na fi son sai sarki wurin wurin abin da nika mai burge nan da take kawai da rashin nauyin nan dan plate din nan kawai ya haka lahira siya ne